Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce. Amma kafin nan ga labaran duniya. jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya yau ranar asabar 8 ga watan oktoba na shekarar 2022 ga labaran duniya mai karantawa sarfil hashim gumel jiya juma'a rasha ta mayar da hankali wajen kai hare-hare a yankin zafaroziya ɗaya daga cikin yankuna hudu na gabashin ukraine da ta kwace gwamnan yankin zafaroziya na ƙasar ukraine ya bayyana cewa dakarun ƙasar rasha sun sake harba wasu makamai masu linzami a babban birnin kasar a ranar juma'a inda a karan farko suka yi amfani da jiragen sama marasa matuki kirar shahid 136 da iran ke kerawa adadin waɗanda suka mutu sakamakon harin na makami mai linzamin da aka kai kan wasu gidaje a birnin zafarozia ya kai goma sha biyu a wasu yankunan da moscow ta mamaye ma'aikatar tsaron rasha ta sanar da cewa dakaranta sun daƙile ci gaban ukraine na kusa da birnin liman tare da kwato wasu yankuna uku a wasu wurare a gabashin yankin Donetsk. Ma'aikatar ta ce sojojin na Rasha sun kuma hana sojojin Ukraine zuwa wasu ƙauyukan yankin Kherson. Cibiyar daƙile yaɗuwar cututtuka ta Afirka CDC da ke birnin Addis Ababa na ƙasar Habasha za ta buɗe ƙofa a cikin 'yan watanni masu zuwa. Wannan aikin da ya jawo cece ce? misali ɗaya kenan na karuwar zuba jarin da ƙasar China ke yi a fannin kiwon lafiya a nahiyar Afirka. Tun bayan barkewar annoba, yayin da take gina abin da manzarta da Beijing ke kira hanyar lafiya. Dalilan da suka sa ƙasar China ke zuba jari a fannin kiwon lafiya a nahiyar Afirka a cewar masana sun haɗa da muradin ƙara ƙarfinta Afirka yayin da take fafatawa da ƙasashen yammacin duniya wajen yin tasiri a nahiyar. Da neman kasuwannin sayar da magunguna da kayayyakin kiwon lafiya da kuma ƙarfafa matsayarta ga hukumomi na ƙasa da ƙasa kamar hukumar lafiya ta duniya da WHO. Wasu masu sukan lamiri sun yi kashe din kan wasu dalilai masu dama kamar samun damar albarkatun ƙasa da tagomashin siyasa har ma da na leƙen asiri. Labaran duniya na zo muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. an saki tsohon shugaban kasar afirka ta kudu jacob zuma bayan karewar wa'adin zaman gidan yari da aka yanke masa kan laifin cin zarafi a kotu kamar yadda ma'aikatar gwamnati ta bayyana a ranar juma'a a shekarar ta gabata ne aka yanke wa zuma hukuncin watanni goma sha biyar bayan ya yi watsi da umarnin bada haɗin kai kan wani binciken cin hanci da rashawa da ake yi ya miƙa kansa ne a ranar bakwai ga watan yulin shekarar ta gabata don fara hukuncin ɗaurin lamarin da ya haifar da tashin hankali mafi muni da afirka ta kudu ta taɓa fuskanta a tsawon shekaru yayin da magoya bayansa da suka fusata suka fantsama kan tituna gidauniyar jacob zuma ta bayyana wani saƙo da ta wallafa a shafinta na twitter cewa shugaba zuma yanzu mutum ne mai yanci jiya juma'a iran ta ce wani bincike da aka yi kan mutuwar mahasa amini ya gano cewa ta mutu ne saboda rashin lafiya maimakon yadda aka faɗi ta hanyar yi mata dukan tsiya da ta haifar da zanga-zanga makonni uku. Amini mai shekaru 22 ta rasu ne ranar 16 ga watan Satumba kwanaki uku bayan da ta fada cikin suma bayan da jami'an 'yan sanda masu kula da da'a suka kama ta a birnin Tehran bisa zargin ta keta ka'idojin shigar mata na jamhuriyar musulunci. Fusata da aka yi kan mutuwarta ya haifar da zanga-zanga mafi girma a Iran cikin kusan shekaru uku da kuma murƙushe masu zanga-zanga da aka kashe da dama tare da kama wasu masu yawa. Duk da cewa jami'an tsaro na amfani da magan makamai, zanga-zangar da mata ke jagoranta ta ci gaba ta yi tsawon dare ashirin da ɗaya a Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. is my Ramadan. Wallahi, my haters go dry like it's just Hamadan. Mad at this nigga, wallahi, jumping gurara down. Now you want to spoil my own blues with your ragga job? Me, I put a bar cause I'm here to win. Ooh. And my balls get spooky, yeah, Halloween. Thinking that a brain box, picturing my past the green across the green gravels where my grass grows green. Ooh. I surpass mediocres, wallahi, call me your bola, nigga, wallahi, tallahi, narin gasa kiran Allah. Wallahi, bala'i ta'ala'i, suke kalato da bala da bala'i kan bala'i I speak ball. Adventurous phenomenology, rhapsodized reality, verbalizing my consciousness. My life is like an open book, you can reach on my pages. I roll like a lion and Judah when I break cages. They say life is sweet, but I think it's sour. Samia, my life is adventurous like Chronicles, Nania, Yeah, I'm in the project, I'm sipping champagne. Yeah, Baba, I keep by the toes, Nina, Kamanzania. like Gwanda. Me, I'm on the fast lane, sorta like I'm Honda. Google this verse, it can never be blunder. Nini, little kung fu panda. I was born with the crowd kamar zakara naushe ka kaji kamar block inci tara ni ne man of the house bana bara wallahi na ce maka baba bana bara bara Allah ne kan banna cadan fadan banna fada abinda banna aikata ko kaɗan. ya ubangiji kai ne mai rinduna harba nake da baiti kamar an yi ne da bindiga na shigo kai ta garin Legas na zo a nuna musu swag ba Legas. Ah, wannan swag ɗin tana zuwa a terabyte Bigger the gigabyte giving this mic the biggest They say life is sweet but I think it's sour Samia, my life is adventurous like Chronicles Nania, yeah I'm in the project I'm proud of sipping champagne Baba na kiɓa da tozo ni nake kaman saniya Anything I do that they talk, since I so to nuna many ears, shanty the fuck. Anything I do that they talk, since I so to nuna many ears, shanty the fuck. kamar sun buka in na bata kuɗi tana bindiga na ma fitu glow like a denuga to kazalika daga hannunka waje sai mun kaman kaman kafita ainihin babban yaro kaman jupiter ainihin likita ainihin lirika na ma shi ne spelling getting physical hey fine girls and lawyer na shigo wata mota na ga yarinya da muka ni ma take so in sota ni bana haka da kota sai na ce mata kwalewek tana gani kamar ni ne koka anything i do that they talk suna so su nuna mini iya shanti da fork anything i do that they talk suna so su nuna mini iya shanti da fork Jama'a salamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya. Na goma tashi lafiya? Lafiya galau alheri. Mun same ku lafiya? Lafiya limi an dawo hutu lafiya. <laughs> Eh? Hutun jaki. Ah. <laughs> Hutun jaki da kaya <laughs> Hutu sunan shi hutu. Gaskiya. To ya buki kuma? Eh, Su an an kammala lafiya ba sha Allah an yi buki lafiya mun buku. Eh kun buku. Mun buku ba. Allah ba da zaman lafiya. Wai ni aka ce wani ina son mm. rawa kamar mazari ba. Iko Allah. Ashe wannan son rawa ma dama take samu. Mm. <laughs> Da yake ya zo na ke ya zo kai. Ina na samu zarafi. Ina. <laughs> Ina na samu zarafi. Gashi dai har yanzu lalle bai goge ah, hannun ku ba. Gashi da nake cewa kana ganin mu nan mun ci lalle. Allah sarki. <laughs> Ah, Zainab Zainab ta wuce da mijinta Mississippi nan yake da zama. Salaman to muna addu'a ma Salaman da Zainab Allah ba su zaman lafiya da albarka zaman tare. Amin sabba amin. Da waɗanda suka zo gida da nesa mm. Allah ya mai da su gidaje su lafiya akwai waɗanda har yanzu dai ba su koma ba. Allah sarki. Babban wanmu da dai to. muna fata Allah zai kai dukansu lafiya shugaban ɗarikan ekuwa rabaran dr panya baba da matarsa Allah ya sa sun isa gida lafiya. Amin, amin, ma amin. Matarsa Na'omi to muna godiya kwarai da gaske mm. domin karamci baba. Sai kuma yau, sai kuma bayan wata da watanni ko shekara. Ai shi ne. Gani gaki. Ai gani gani ba. baba. Eh sunan wani fim. Wai gani gaka. <laughs> Kuma gashi a cikin studio ga Juli. Ga Juli haka. <laughs> Ai shi ne ga Juli. Karan farko ke da eh. Juli take mana rikodin cikin shekaru. Haka. Yanzu ta daina daga mana hannu daga nesa yawa da tana daga mana hannu daga nesa eh. yau sai ka buga juli Allah sarki ido da ganin ido hmm. to Allah ya kara mana ci gaba Allah ba mu zaman lafiya Allah ya kara mana nisan kwana Allah kuma ya mana jagora a cikin wannan aiki amin summa amin muke samu gama da jama'a lafiya amin summa amin muna kuma godiya da karamci ga dukkan waɗanda suka aiko mana da sakonnin gaisuwa da fata alheri amin to eh, na yin na kuma ina godiya domin dafa mana da kai eh, kwarai kuwa ai <laughs> murtala ba dama kin ji da labarin wani dan gana na ce hefa kai ma karama kana kuwa kai ma karama <laughs> ai za a yi haka da gaba yawa to mun gode kware da gaske to baba kamar da kake jin a wannan waka wannan mawaki yau muka muka samu muka ya bakunci wannan zaure mm. daga Najeriya muka ci aka tambaye shi menene eh. sunan shi ai baba da eh, Mr. Lyrical <laughs> <laughs> da kuma ai su da malam sai mai karo da roka ne eh, mai karo da aradu da bai ne ne ce lalle kan <laughs> Dr. Smith eh, waka waka <laughs> baki mai ita ta fi daɗi zuwa an jima kaɗan zamu ji hirarsa kashin farko na dogo hira da suka yi da wakilin mubaraka bashir hmm. To amma kafin na bari mu fara miƙa gaisuwa fata alheri da sada zumunci za mu faro ne da wannan gaisuwa da ta fito daga hannun mahmud salisu kaurin na moda baban abdul ko mm. to ya ce yana gaida mahaifinsa alhaji salisu mai gyaran agogo ƙaurin na moda da honorable abdullahi yahaya sai honorable hafizu balarabe gusau da alhaji ibrahim shamakin zamfara sai injiniya sanusi nasiru ruwaya baban afan da alhaji lawali dan ade sai malam tsoho mai wankin hula kauran na boda da bello dan malami mai yankan farci sai ado salati goma ga annabi da usaini dangote karasuwa sai malam abu kaura da tijjani mai takalmi magizawa sai falalu mai kabit to kabit kenan kabit a dai kabit ya ce da kujera ni sha nake irin irin kabod ne ma yake ce eh, ni kuma na dauka carpet da ake shefuda a ƙasa da kujeru yake sai da aha to kila <laughs> amma dai kuma me dai yace kabit ni dai ta nake irin irin abin da ake dankin nan ne na kujeru na eh. gidan amarya hmm. to ko ma menene dai hmm. ya ji gaisuwarsa <laughs> a da ma ne a gidan baba ko ma menene ya ya jibinci hmm. kayayyakin cikin gida sai ce a man abdo masinjan gtc kauran na moda da abubakar sabi'u sabuwa da fatar an waye gari lafiya To yau gaisuwar abar bare huce ko kuma jirgin abar bare huce zai sauka ne a babban birnin kasar Burkina Faso wato Wagadugu kenan. Duk da cewa dai abubuwa sun faru na juyin mulki da aka yi amma shugaban hukumar hausa na kasar burkina faso da kuma zango a wagadugu da ake kira abdulrahman na garba ya ce yana miƙa gaisuwan abar ya huce ta musamman da fata alheri zuwa ga sarakuna na zangonni na kasar burkina faso kama daga birnin wagadugu putinga kaya kancari fadar gurma makoye namuni fama bobo de la so da sauransu sannan ya ce yana miƙa gaisuwa zuwa ga malam amadu nana da alhaji coach isa kano da alhaji abdulsalam saluhu gada sai kuma alhaji tahiru araga da alhaji abubakar bazanfare da malam ibrahim sise ya ce yana gaida alhaji bature audu dan husaini da alhaji hassan wurno da kuma alhaji bawa dan tireda sai kuma liman tahiru dan kambari har ila yau a can birnin wagadugudin malam muhammad sani wanda ke zaune a birnin new york wanda aka fi sani da sani aro ya ce yana miƙa gaisuwa da fatan alheri zuwa ga alhaji bawaɗan tire da wato limamin zango kenan da baba hassan na bako da alhaji udu sai kuma mamman dogo da baba kifer da sarkin zango jibrin da sarki dan ladi da kuma amadu bazanfare da alhaji bature da kuma kanwansa hajiya afiruwa sannan ya ce yana gaida shugaban hukumar hausa a ƙasar burkina faso da ake kira abdulrahman na garba na gaida wato Asama'u Makeri a nan zangon Wagadugu a can Burkina Faso da fatan sun tashi lafiya. To baba kamar yadda ake faɗa kullum komai kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa su da haka bari mu dire da wannan sako da ya fito daga hannun Sadi Dauda Baturiya da ke jihar Jigawa a tarayyar Najeriya. ya ce yana so a miƙa mishi saƙon gaisuwarsa da sada zumunci ga sani umar na liliya makuku da aliko usman da magaram da abdulrahman muntak na'ibi niger sai gambo mkk da ibrahim sd kusfa sai alhaji ali abdullahi doron baga da bako umar kandilwa bukar da kinunu sani yunusari sai alhaji mai hula askira da usman da umar musa bokesi sai alhaji mai kwai Babangida da aminu adamu malamadori da Umar Baban Yaya Sabon Gida, sai Ahmed Salisu DW Hausa da Iliyasu Ibrahim Kedi Dan Bushiya. Gaisuwa bari ya huce zuwa ga Shehu Adamu Rijau da kaka mai yadi da Masak da Sani Muhammad Chindu da Kadora Digaga Dan Fulani sai Yusuf Chimba Niger State jihar Niger kenan hmm. da Abdullahi Bala Birnawa. da Muhammad Mahmud Gagiya sai amininsa Ya'u Yahaya Baturiya sai kuma hamidu kalalaguwa daga jamhuriyar nijar da fatar an tashi lafiya bincika ciki kamar an dinka da masalla amma na musike ci kamar ba'u da wasila allah ne yace masira ya ba su batan basira kidi kidi bidi bidi idi idi suke shiri ballaki tallaki buga masu ke kamar masiri mu gyara gaba saboda gaba don a ci gaba sai da two for the time sai da two for the time baba kamar yadda muka ce wannan cikakken mawaki irin naku na zamani gaskiya mr lirika lirika <laughs> ya ziyarci wannan mm. zaure sabili da haka waka baki mai ita ta fi daɗi za mu bari ya gabatar da kansa da kansa a wannan hira da suka yi da wakilin mu baraka bashir sunana lyrical dr smith aka mai gure da aradu aka mai karo da roka aka mai wanka a kan transformer to ya aka ka samu wannan yankiya haka yi duniya ma aiki ne da haka haife ta a duniya aiki aka baki a kai wannan ki fita kina fita a duniya kuma sai ki nema duk aikin da zaki ne zai saki ki abinci to wannan aiki ne da fita tawo da ni shi tun lokacin da aka haife ni to ya aka yi aka tsunduma a waka to sa abu dai ne a duniya idan Allah ya haɗa ka da abu ko ba ka ba ko ya kai in ka so ka fi dama ka ba hagu dole ka sai ka faɗi a ciki haka ne lokacin da nake karami a lokacin yawo muke muke dan buga dan gwangwan kin sai inda yara suke yawo suke ana dan buga ana rawa ana dan tafiya kamar da ake buga mandiri kin gani mm. yawa haka nake ana dan buga ana yawo ana yi yara suna taro ana dan buga idan yamma yayi haka sai a fara buga mutane su taro ana rawa a eh. lokacin sai na dan develop interest din yana dan jin waƙoƙin mutane haka nan Eh. Um, na dan je um, wasu bisan da suke suke a kasan waje da wanda suke a Najeriya gaba ɗaya nake jin su da na zo na ji ah, tun da dai zan ji waƙoƙin mutanen nan gaba ɗaya ta wasted in time ina ina jin su me me zai fa a ce ni ma iya eh yana ba mm. ba haka ba sai na zauna ya ce to abin da za yi to a shiga studio kawai ba wani abu kawai na zo lokacin a yi ba wani studio da ya da suke yanzu kawai sai na zan zauna kawai ana dan yawan su dan recording dan kawai da baki ana dan su ana buga dan drum kawai to inda na zo inda na zo sai na zo na ce to sai wani abokina ya zo ce a ah, tun da kai kana wannan abun kuma gane yana da studio a gida mu je mana a maka wani dan buga mu gani so inda na je na yi kuma ana yi asalin sakin san saboda radio friendly waƙoƙi ya kamata a yi mintin kawai dan mintunan su dan sauka kaɗan a ce ko wasu minti uku ko ba ci tsayi eh karsi tsayi ni da nije na shiga studio minti takwas na yi na dan ba ina ta faman yi a bugun farko eh bugun farko kai minti takwas na yi na ce to kaji da aka dawo rediyo kuma ba samu ga saboda ya yi tsayi hmm. eh sai in sun buga kaɗan kawai verse one ɗin kawai da ɗan chorus ɗin kawai su cire a hankali a hankali sai zo ne girma a ciki inda na samu kaina a cikin kira muna batun shekara nawa da ka fara waka a shekara ya a tun lokacin shedan na dan kawai <laughs> shekara nawa kenan eh ta ai abun ya jima tun lokacin ina yaro ya bar shi haka to ba a san a faɗi shekarun eh a bar kaza gashi hip hop kake yi koko nana yi to an yi hip hop nake ke to tun da ka faro waka wani irin kalubale aka tarar a hanya kowane mawaki za ta ji da nashi labarin kin san ita duniyan gaba ɗaya akwai abubuwa da dole ka fuskanci wannan kalubale ko da ka yi ko ka ci ko kasu kuma ka kuma ya kofan ɗin da ɗan arewa mu a arewacin najeriya kuma ban ma kin ga ita hip hop dinnan nan ba wai sa kai ake yi ba wai a taimaka ko na ba amma kin ga na yi na na yi ba wani su sai kika mutum ya je buga wani aure kawai a bashi wani kyautan da ba baka taba gani ba ko ba ka faso kin ga na yi shi da ba yake da hip hop so idan arewacin Najeriya suka runguma hip hop kamar yadda aka rungumi um, nanaye Eh, zai yi kyau amma kin gani kalubalen da muke fuskanci shine idan artist din da yake rap ana masa ma dan gani dan iska ne lokaci da juma yake na amma yanzu kin ga dan fara accepting din shi a dan sosai eh to me yasa ake muku kallon hakan ko yanayin yanda kuke sa kaya to kin gani abu ɗaya shine idan kuma kika judging book by its cover mm. baraki baraki ji daɗin karshen story din sai kike ya zama miki daban yadda suke gani kin ga komai aka ce wadda suke nanaye za a gansu sun fita da asa dan kaftan a dan yi aiki a dan yi waka da ko ba ka ba mm. wanda suke akwai wanda suke asalin pure traditional waƙoƙin da suke akwai wani su ma fata suke sa a jiki ko kuma a ɗaura zani ko kuma a ɗaura wansu a kaya kin gane mm. kamar wadda suke bori wadda suke akwai kaya da suke sa ai ba ko kowane waka yana da kayan da zaka yi kasa sai ka je ka fita yanzu ai ba za ki ce mutum yana nana ya sa kayan da mutum da ke bori ba gaskiya ne yawwa idan kin ga mutum da ke nana ya sa miki kayan bori ai ki ce wannan ci ne haka ne yawwa to kin ga ita mai hip hop din ta zo da nata kayan da take da shi mm. saboda origin ɗinsa yadda ya fito eh. idan kika tambayi yawwa ga yadda yake ya a ce a tambaya nanaye ina ya za a ce nanaye ita ce asalin yaren bahaushe kuma yadda tarbiyyar da bahaushe yake da shi da kuma kayan da yake sa shi ake amfani da ita to kin ga kuma ita hip hop din ba a najeriya take ba ta fito ne daga kasar waje mu kuma yi muka dauka muka rungume shi kamar da nake rungume transformer <laughs> ya eh, ne muka rungume shi kuma yi muka mayar da shi abin da Eh, muka da sautayin din da mu dinga yi idan muka yi ma bature turanci kuma ganye eh, bature na turanci muna turanci ai bai ba sai sa aka ce to bara a yadda da shi hausa eh. in gani so idan aka dan ya hausa dan ya hausa sai a dan tura a dan sa wata dan dan turancin kaɗan da don su gane cewa ba wai illiterate muke ba kin gane. Bula, bula, bula, bula, mana famfon madara baba ka suka taya mana su mana hanyoyi iri-iri haka suka taya mana if it lie like some of our politicians sai magana to madalla kaji lirikan hmm. <laughs> baba <laughs> naga naga ashe kai dan rap ne a haba ai muka sake za mu bayar malam ba da ba dan rap ne ba kai dan dama na san kai ɗan wasan fina-finai ne mm. yanzu ya kamata ni da kai mu shirya fina-finai eh kwarai ko ai za a yi haka <laughs> waɗannan labaran da muke muna eh, tantance mu shirya fim fadar white house ba ah. kenan kuwa <laughs> yawwa ko kuma majalisar dokoki da yake ita ce ke bayan taganka eh eh kwarai kuwa tana dab bu za a daga mana kafa gurin. <laughs> Eh, to baba yau labarin da zan baka. Mm. Labari ne na wata mace da mai gidanta da ta so ta gwada shi ta ji wai ko ainihin son da yake mata nan son ta yake sosai sosai. Da ya fita je aiki baba. Mm. Sai ta ce bari ta gwada ta gani eh. yau in baya in bata gidan nan me zai yi. Mm. To. Sai ta je ta ɗauko takarda baba ta eh. rubuta mashi. ta ce mashi ita dai tana rubuta mashi ne ta ce mashi ita da yanzu ba ta son shi mm. ko ko ko kaɗan ya fita mata daga rai in ba ta gan shi tana matuƙar ƙin jinin shi in ta ga fuska <laughs> idan ta ga fuskar shi sai ta gan shi kamar wani gwaggon biri <laughs> ah, ah. Inda ka ga fuska shi ta ga wani gogon biri idan kai dai duk dai abin da za ta faɗa eh. ta ta faɗa ta ce eh. saboda haka ita ta gaya mashi ta tafi eh. ta bar gidan nan kenan. saboda haka idan ya zo kan ma ya wani bata lokaci ya sake ta ya neme ta shi ne ya mm. sake ta ita ta kama gabanta. To. Shi kenan ta rubuta ta rubuta ta rubuta sai ta samu inda daidai inda yake zama a falo eh, yana kallon zai gani yawa inda ta san ya saba zama na'am sai ta aje takarda fara takarda mm. yanda dai ta san lalle lalle zai gani zai gani haka ta samu wuri ta labe ta boye a bayan kujera <laughs> malam inda take ganin ba zai ganta ba eh. shikenan da mai gida ya zo zai shiga daki a hankalin shi ya kai kan takarda mm. sai shikenan da ya karanta takarda da farko dai hankalin shi ya tashi ashe ita bata sani ba a inda ta zauna nan akwai madubin da yake iya hango ta yake iya dan hango dan oh, <laughs> <laughs> bayan kujera yana iya hango dan gefen rigarta bayan eh. kujera ba hankalin shi ya tashi sai ganta sai dauki waya kamar ya kira waya sai ya ce hmm. ke ai hello babe hmm. ai wannan magana nan da muke ta yi wannan addu'a yau Allah ya ansa addu'a na ai yau ta fice gidan yau daga ni sai ke ai shi kenan <laughs> eh. kaza kaza kaza kaza kaza haba yanzu abin da za a yi shine eh. ki shirya zan zo in dauke ki sai mu tafi otel mu ci abinci. To. Bari yanzu ki gani in yi wanka in sake sutura in zo ki gani sai haka ne kawai yana eh. ta magana yana ta magana. Hmm. Bai san cewa ba shi ba eh. ita ba. Bata san ya hango ta ba. Bata san ya hango ta ba. Hmm. Shi kenan sai ya shiga ɗaki kamar yadda ya faɗa a cikin eh. wayan nan da ya ce yana yi. Ya shishirya. Ya shishirya sake riga ya fesa turare. duk na kan kyanwa <laughs> ya fita kamar sai ya dauki ya yi wani kamar ya dauki ya dauki mabudin mota ya dauki hula ya sa sai kamar ya tuna sai zo ce kai ka gani ma bari ni ma sai ya dauki takarda eh. wannan takardar da ta rubuta ba eh. sai juya bayan takardar sai rubuta ya ya ce ya ce eh. <laughs> mata ai ki bai da ki na ganki a cikin a bayan a bayan kujera kujera <laughs> na tafi na tafi in je ki daba ki sa ruwa ki sa mana ruwan shayi na tafi so burodi ki daba <laughs> ruwa kafin dawo to shi kenan da ta tashi da ya fita ya fita ya rufe kofa ta fita mm. sa hannu a ka tana ta kuka tana ta kuka bata duba takarda ba bata duba takarda ba tana ta ashe da ma duk abin da yake gaya mata nan ƙarya yake ashe yana eh. da wata waje kaza kaza kaza eh. sai tana cikin kuka kenan sai ta zo ta dauki takarda ta juye takarda sai ta gaba <laughs> ta ga abin da ya rubuta ya dole ta dora ruwan shayi eh wata dora ruwan shayi ya je su buroji <laughs> sai mai labarin yace baba da eh. matan nan da ita matan da mijin wane da ya fi hmm. tada ma ɗaya hankali ai ya tayar mata da hankali sosai <laughs> saboda shi kafin hankali shi ya gaba taki sosai ya hango ta kin san kuma gwada mutum ba kyau akwai wanda shi ma ya yi kokarin gwada matarsa ya gani eh. yana da hira ne matarsa tana tsananin sonsa sa eh. aka ce ya gwada ta eh. to daga gwadawan kenan aka ce ya kwanta ne kamar ya mutu yana kwanciya ya yi ta ji shuru ta taba ta taba ta yi salati sai ta kira abokinsa ta ce ga abin da ya samu dan uwanka eh. na ce to bari in zo in gani in ta ƙara tabbatarwa eh. yana zuwa ya zo ya ce a lallewa ni Allah sarki Allah aka yi abin eh. to amma yanzu tsakani na da ke da ina so idan kin fita ta kaba ni zan aure ki ka kowa <laughs> ki sa abin da ta ce wa a'a ai wani ya riga ka <laughs> Kenan ba sai da zai <laughs> <laughs> to yi wanda <laughs> mata ba ji mm. to na ga malama julin na daga mu da hannu sabili da aka tilas mu ja burki nan yanzu a madadin baba yakubu makeri alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci kamar yadda muka ce wannan mawaki namu mm. mako mai zuwa idan Allah ya nuna mana za mu ci gaba da ji karashin wannan hira Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta hada shirin da ba da umarni. Muhammad Hafiz Baballa ke sallama da ku a wuni lafiya.